Salamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man ‘Yan uwa masu sauraron mu da kallon mu ta wannan kafa ta Isha FM ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau muna daren talata yammacin litinin biyar ga watan zulqa'ada a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi yayi daidai da sha uku ga watan biyar shi ma a shekara ta da da ashirin 2024 miladiya kamar yadda sanarwa ta gabata a yau insha Allah za mu fara karanta waɗannan littattafai guda biyu jigo ga dukkanin ɓangarori domin yin abin da ake kira da dirasa muqarana ma'ana karantawa tare da gwadawa tsakanin biyun don samun natija insha Allahu ta sanin abin da kowane bangare din ya kunsa ko kowane littafi daga cikin waɗannan littattafai ya kunsa a gurguje kamar yadda aka sani ko sanarwa ta gabata za mu fara da littafin al'uqudud durriya fi manaqib ko min ba'd manaqib shaykh al-islam ibn taymiya ko min manaqib shaykh al-islam ibn taymiya ko fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya dukkanin sa marubuta sun faɗa to da farko na riga na yi mana bayani game da mawallafin a makon da ya gabata shine ibnu abdulhadi al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama yanzu abin da ya rage shine in ba mu hoto na shi littafin a takaice kan abubuwan da littafin ya kunsa sai kuma mu zo mu bi su daki-daki littafin yana magana ne akan abubuwa guda takwas abu na farko shine wallafe-wallafe da aka yi game da Uh, da Ibn Taymiyyah yayi wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da littafin ya kunsa to sannan akwai tattaunawa ta ilimi wacce Ibn Taymiyyah yayi da wasu daga cikin malamai da an kawo a cikin wannan littafi sannan akwai bayani akan jarumtaka Ibn Taymiyyah da sadaukantakarsa wajen fuskantar kafirai makiya Allah tsawon rayuwarsa to sannan kuma akwai abu na hudu shine wasiƙa ko na uku wasiƙa da Ibn Taymiyyah ya aika zuwa ga wani wanda ake kira da almalikun nasir wanda shi ma yana daga cikin abin da wannan littafi na al'ukududuriya ya tabbatar ko kuma ya tattauna a kai to sannan abu na gaba akwai ibtali ibtalu ahli ahli eh, ahli ibtal ahli tar ma'ana yaƙar dujalai na ƙarshen zamani ƙanana-ƙanana sannan mihnatu sheikh akwai kuma irin jarrabawa da shekul islam ibn taimiya ya game da ita a cikin rayuwarsa na ɗaure shi da aka yi da kuma abubuwa da ya ta fama da shi na magauta to sannan kuma akwai fatawoyinsa da kuma ikhtiyaratuhu fatawoyin da ya yi da kuma inda aka samu saɓani na matsaloli na ilimi da irin fatawoyin da ya yi da kuma abubuwan da ya zaɓa cikin saɓanin malamai to sannan kuma akwai taimakon da malaman Bagdada suka yi wa Ibn dangane da <clears throat> abin da ya tabbatar na mas'alatu shadd rihal lil qubur shine abin da malamai suke kira da intisaru ulama'i Bagdad lishaykhi fi mas'alati shadd rihal lil quburi wannan ma yana daga cikin abin da littafin ya tattauna a kai sai kuma wafatu shekhi bil rasuwar ibn taimiya da yayi a kurkuku wa ma kutiba qabla mautihi da abin da aka rubuta kafin mutuwarsa da kuma abubuwan da suka faru bayan mutuwarsa to sannan a ƙarshe akwai marathil ulama wa shu'ara Ibn taymiya waƙoƙi na ta'aziyya da bankwana da malamai da yawa suka wa ibn taymiya da kuma sauran mawaka na zamaninsa da waɗanda suka biyo bayansa shi ma wannan littafi ya tattauna akan haka to wannan a takaicen takaicewa dan makaranci ko wanda zai bibiye mu ya san tukuna shi littafin al'uqudud durriya shin littafi ne na me shi littafi ne na bayanin aƙida ko littafi ne na bayanin ibada ko littafi ne na bayanin mu'amala ko littafin ga abubuwan da ya kunsa sai dai cikin waɗannan abubuwa da mai littafi ya tattauna za mu ci karo da waɗansu abubuwa wanda wasu suna da alaƙa Allah da aƙida wasu suna da alaƙa da ibada wasu suna da alaƙa da mu'amala amma dai asali littafin ba an rubuta shi ba ne don maganar aƙida ko ibada ko mu'amala kamar littafi ne kawai na tarihi musamman ma tarihin na shekul islam ibn taimiyya kadai abubuwan da suka faru gare shi kafin eh, bayan rayuwarsa da kuma gab da rasuwarsa to malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mun kuma madalla da majibincin al'amari shine Allah. Qala Sheikhul Imam Al-Hafizul Muhaqqiq babban malami shehu shugaba mahaddaci mai tabbatar da matsaloli na ilimi ya ce shine wa Abu Abdullahi Muhammadu bin Ahmad bin Abdul Al-Maqdisi ma'ana mawallafin littafin kenan rahimahullahu wa radiya anhu Allah ya ji kansa kuma ya yadda da shi to kalmar wa radiya anhu Allah ya yadda da shi mu ahlus sunna ko yan izala ko wahabiya in ka ji mun cewa mutum radiyallahu anhu wanda ba sahabi ba to addu'a muke masa su ka sahabbai idan aka ce radiyallahu anhu ko anhum to wannan labari ake bayarwa domin Allah ya riga ya ce ya yarda da su wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa Radu'an. an laqad radiyallahu anil mu'minin to amma duk wanda ba sahabi ba mu a aqidan mu ta ahlus sunna in muka ce radiyallahu anhu to muna cewa ne Allah ka yadda da shi addu'a muke masa ba wai muna cewa ne Allah ya yadda da shi ba amma in sahabi ne to wannan tabbas ne Allah ya yadda da su da nasin alqur'ani wa athabahu aljannata bi fadlihi kuma Allah ya saka masa da aljanna da falalarsa wa rahmatihi da jin kansa wa iyana da mu wa sa'iral muslimina da ma sauran musulmai wannan duk maganar da aka faɗa ibn al-abdulhadi shi ya faɗe ta da duk abin da zai biyo baya duk maganarsa ce sai ce alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman shiryarsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukanmu wa min sayyiati a'malina da munanan ayyukanmu mai yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar babu mai iya batar da shi wa mai yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar to babu mai iya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la kuma yace ina shaidawa da Allah cewa shine abin bauta daya daya bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annabi muhammadu bawansa ne kuma sa ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi da iyalansa da sahabbansa da aminci mai tarin yawa wannan ita ce abin da ake kira da khutbatul haja a takaice manzo Allah yakan gabatar da wannan idan zai yi ba. sai ce amma ba'adu bayan haka fa hadhihi nubdhatun yasiratun muktasara wannan wani yanki ne takaitacce ƙarami fi zikiri hali sayyidina wa shaykhina wajen ambatan halin shugabanmu kuma shehunmu yana nufin malaminsa ibn taimiya wanda kamar yadda muka faɗa malaminsa ne kuma yana daga cikin ɗalibansa masu ƙwazo wanda suka karatu kai tsaye gare shi yace shaykhul islam taqiyuddini wanda shine shaykhul islam taqiyuddini lakabinsa kenan abil abbasi alkunyarsa kenan ahmad ibn taimiya sunansa kenan rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahma wa radiya anhu kuma Allah ya yadda da shi wa athabahu aljannata bi rahmatihi kuma Allah ya bashi gidan aljanna da rahamarsa ma'ana kaga kenan cikin aqida ahli sunna ba sa cewa malaman su yan aljanna ne kai tsaye sai dai sukan roƙa musu Allah ya ba su aljanna din ballantana har su ce za su raba wa wani wannan baya cikin aqidar mu wa zikru ba'd manaqibihi wa ba'd musannafatihi sai ce kuma za a ambaci wasu daga cikin darajojin ibnu taymiya da kuma wasu daga cikin littattafan da ibnu taymiya ya wallafa sai ce huwa shaykhul imamur rabbaniyu imamul a'imma shine shehu shugaba rabbani in aka ce rabbani mai ɗora mutane akan tafarkin Allah mai renon mutane da ƙananan ilimi zuwa babban ilimi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa ar-rabbani huwa man yu'allimu an-nasa sigara al-ilmi qabla kibarihi imam al-a'imma shugaban limamai wa mufti al-umma mai fatawa na al'umma wa bahrul ulumi tekun ilimin maka wa sayyidul huffazi shugaban mahaddata wa farisul ma'ani wal alfazi gwani wajen sanin ma'anoni da lafuzza na ilimi faridul asari gwanin zamani ko gwanin lokaci wa qari'ud dahri mai kwankwasar zamani abin nufi dai wannan kalmomi ne da girmamawa wanda malamai suke gaya wa junansu ko ake gaya musu tun a zamanin da can irin title title na ilimi da muke da su a yanzu tun a wancan lokaci tun a zamanin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kira sahabbai da title title na falala kowanne gwargwadon nasa to da haka wannan yana daga cikin title take da ake gaya wa malamai a zamanin su ibnu taymiya wanda shine ɗalibin sa ibnu abdulhadi yake gaya masa wanda kuma a ciki babu wani abu da ya saba wa shari'a a zahiri shaykhul islam shehun musulunci barakatul anam albarkan mutane wa allamatu zaman mai yawan sani na zamani wa tarjumanul qur'an tafintan alqur'ani alamuz zuhadi alaman nan ta masu gudun duniya wa auhadul ubbadi gwanin nan cikin masu ibada kami'ul mubtadi'ina mai sanya yan bid'a a loto ma'ana mai takura su da matse su da hujjoji da dalilai wa akhirul mujtahidina kuma na ƙarshen masu ijtihadi ma'ana malaman da darajar su ta kai darajar mujtahidi wannan duk kodawa ce irin ta ɗalibi ga malaminsa wanda kowa yana iya gaya wa nasa haka domin kowa yana da gwaninsa taqiyuddini lakabinsa kenan ma'ana mai tsantseni na addini abul abbasi abul abbas alkunyarsa kenan ahmad bin shaykh al-imam al-allamati shihabuddin abul mahasin abdul halim ahmad dan shehun malami shugaba mai yawan sani shahabuddin abul mahasini abdul halim ibn shaykh al-imam al-allama shaykh islam مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخدر ibn Muhammad ibn al-Khadir ibn Ali ibn Abdullah ibn Taymiyyah al-Harrani wannan duk salsalarsa ce Nazilu Dimashqa wanda ya sauka a Dimashqa wa sahibu tasanifi ma'abucin wallafe-wallafe allati lam yusbaq ila misliha wanda ba a taɓa riga shi zuwa ga kwatankwacin su ba ma'ana shekul islam ibn taimiya ya yi littattafan da kafin sa malamai ba su taɓa yin wallafa na irin wannan littafi ba haka bayansa duk wanda ya kuma zaka ga kwaikwayonsa yake kaɗan daga ciki littafin sa mai suna asarimul maslul ala shatimin rasul wannan littafin ba a taɓa yin irinsa ba kafin sa kuma duk wanda ya yi makamancinsa bayan nasa kwaikwayarsa ya yi kila inna jaddahu an ce hakika kakansa Muhammad ibn al-Khidir wanda yana daga cikin kakanninsa da muka ambata shi Muhammad ibn al-Khidir hajja ala darbin taima hajja yayi aikin hajji ala darbi taima a kan ƙasa fara'a hunaka ɗifla sai ya ga wani yaro ko yarinya falamma a waje damra'atahu qad waladat lahu bintan da haka da ya je aikin haji ya dawo sai ya mafarki a cikin tafiyarsa ta aikin haji a da ya dawo kai sai ya mafarki a cikin tafiyarsa ta aikin hajin sai ta ga matarsa ta yi masa haihuwar ya ta mace faƙala ya miya. to sai ya sa wa yarinyar ko ya sa wa eh, abar da aka haifa masa din suna taimiya daga wancan kalma na taima ya taimiya bi zalika to daga nan ne ita yarinyar da aka haifa masa sai aka kira ta da suna taimiya da aka taimiya daga taima'u ne taima'u kuma sunan waje ne qala ibnu najjar ibnu najjar yace zukira lana anna jaddahu muhammad an gaya mana cewa kakan ibn taimiya daga cikin kakanninsa mai suna muhammad kanat ummuhu tusamma taymiya mahaifiyarsa ce ake kiranta da suna taimiya ma'ana kenan ita taimiya uwa ce daga cikin uwayen kakannin shekul islam ibn taimiya ita kuma ta samo sunan ne daga taima'a wa kanat wa'iza kuma ta kasance mace ce mai wa'azi fa nusiba ilaiha wa urifa biha daga nan ne aka jingina Ibn taimiya zuwa gare ta kuma aka fi sanin sa da sunanta da aka taymiya ba sunan babansa ba ne. sunan ɗaya ce daga cikin iyayen kakanninsa ma'ana kakannin kakanninsa kenan da aka kuma wacce ce wacce take ta yi fice da addini ta yi fice da wa'azi da aka sai ya zama ta yi fice a cikin dangi shi yasa sai aka jingina sunan zuwa gare ta ولد شيخنا أبو العباس بحران يوم الاثنين عاشر وقيل الثاني عشر شهر ربيع الأول ibn abdulhadi ya ce an haifi shehunmu abul abbasi a garin da ake kira da suna harrana yawmal isnaini a ranar litinin goma a wani ƙaulin an ce sha biyu ga watan rabi'in awwal a shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya bayan hijira sanata ihda wa sittina wa sittimi'a wa walidahu bihi iyayensa biyu sun yi tafiya da shi wabi ikhwatihi da ƴan uwansa ila sham suka tafi da shi sham inda jauri tatar a lokacin da fitinar tatar ta auku fasaru bil laili cikin tafiyar da suka yi sun yi cikin dare wa ma'ahumul kutub ala ajala suna ɗauke da littattafai akan amalanke adami dawabi saboda a lokacin babu ma dabbar da za a dora mata kaya fakadal adu yalhaquhum har sai da ta kai makiya sun kusa su cin musu wajen tafiya wa waqafati la'ajala? kuma wannan amalanken ta ja ta tsaya fabtahalu halu Allah a nan lokacin ne suka koma ga Allah suna masu koke da nuna gazawa wastagathu bihi fanajau kuma suka nemi taimako da Allah fanajau sai suka tsira wa salimu suka kubuta daga sharrin tatar wa qadimu dimashqa kuma sun isa dimashqa fi asna'i sanati 67 wa 600 a tsakatsakin shekara ta ɗari shida da sittin da bakwai. Fasami umina Sheikh Zainuddin Ahmad ibn Abdidda'im ibn Ni'matil Maqdisi da haka iyayen Sheikhul Islam ibn Taymiyyah sun yi karatu a wajen wannan babban malami mai suna Zainuddin Ahmad ibn Abdidda'im ibn Ni'mati al-Maqdisi suka ji juz'a ibn Arafa sun ji wani littafi na hadisi da ake kira da juz na ibn Arafa kullahu baki ɗayansa summa a shaykhuna al-kathiru min ibn Abi al-Yusri to sannan shi kuma ibn taimiya ya ji alkathira mafi yawa na wannan littafi min ibn abil yusri daga wajen malam abil yusr wa kamal ibn abdin da kamal ibn abdin wal majd ibn asakir da majd ibn asakir wa ashabil khushu'i da kuma ashabil khushu'i wa min al jummal kuma ya ji daga wajen al jummal yahya ibn as-sayrafi وأحمد ابن أبي الخير والقاسم الأربلي والشيخ فخر الدين ابن البخاري والكمال عبد الرحيم وأبي القاسم ابن علان وأحمد ابن شيبان وخلق كثير kai dai shekul islam ya yi karatu a wajen mutane masu tarin yawa daga cikin malamai wa shuyukhu alladhina sami'a minhum akthar min mi'atay shaykhin ibn abdul ya ce malaman da ibn taymiya ya karatu a wajen su sun fi sama da malamai ɗari biyu to idan a wajen malamai suka ce malami ya yi karatu a wajen malamai to wannan yana nuna ya samu gogayya sannan kuma yana da faɗin ilimi domin magabata suna ɗaukar yawan malamanka alama ce ta yawar tarin ilimi da kuma yawan gogewa to ana nuna min lokaci ya kamar yadda muka yi alkawari minti ashirin ashirin za mu ba wa kowane littafi so da haka wannan shine abin da ya sawwaka a yau na wannan littafi insha Allahu na al'uqudud durriya daga inda muka fara wannan karatu zuwa yanzu na'am mun tsaya a daidai wa shuyukhu alladhina sami'a minhum aktharu min mi'atay shaykhin shehunnan da ibnu taymiya yayi karatu a wajensu sun fi shehunnai ɗari biyu to za mu tashi daidai wa sami'a musnadal imami ahmad ibn hanbal marratin سمع الكتب الستة الكبار والأجزاء ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير معجم الطبراني الكبير يو ذا تاشي وسمع وسمع مسند الإمام أحمد to da haka wannan shine abin da ya sawwaka insha Allah dangane da littafin al-uqudud durriya to sai littafi na biyu kamar yadda muka faɗa shine littafin jawahirul ma'ani wanda shi littafin jawahirul ma'ani, a wancan satin ba mu yi tarjamar mawallafinsa ba ma'ana ba mu faɗi wane ne mawallafin littafin ba kuma akan me ya wallafa littafin nasa to alhamdulillahi akwai abin da na ci karo da shi a cikin intanet a ƙarƙashin shafi na rabi'atul muhammadiyya lil ulama wacce take al-mamlakal maghribiyya abinda ake kira da markazul imami junaid للدراسات والبحوث al mutakhassisa Markas ne ko kace santa ce ta Imamu Junaidu wacce take ta karatu da bincike dangane da abin da ya shafi sufanci kadai to wannan markaz din suna da feji a cikin a intanet fejin nasu sunansa a arabit al-muhammadiyya lil ulama ko kuma arabita.ma to sun yi tarjamar shi mawallafin littafin jawahirul ma'ani da kuma littafin nasa da kuma abin da ya rubuta littafin danshi, da haka kai tsaye zami haka shi ma dan ɗalibai ko masu bibiya ya zama suna da guzuri daidai gwargwado kuma cikin hikimar ubangiji wannan markaz na sufanci ne kamar yadda mai sauraro ya ji sannan kuma a magrib yake magrib ita ce maroko wanda maroko yana daga cikin garuruwan da sufanci ya birin ƙasa musamman a nan yanki namu na afirka hasali ma shine garin shi shehu tijjani to da haka ga abin da suke cewa a gurguje suka ce yu'tabaru shaiku aliyu harazim ابن العربي برادة الفاسي min khassati ashabi shaikhi Ahmad Tijani ana ɗaukar Sheikh Ali Harazim ibnul al-Arabi Barada Alfasi yana daga cikin keɓantattu na kusa-kusa na hannun daman Shehu Tijjani sai ce kana min al-ulama al-ajilla al'arifi na billahi ta'ala yana daga cikin manya-manyan malamai masana Allah madaukakin sarki zahidan fid duniya mai gudun duniya muqbilan ala Allah ta'ala wanda ya fuskanci Allah madaukaki fi kulli waqtin wa hinin ko mai fuskantar Allah madaukakin sarki a kowane lokaci da kuma kowane zamani ilmuhu wa tasawwufuhu ilminsa da kuma sufancinsa sai ce hafiza shaikhu aliyu harazim barada kitab Allah Sheikh Ali Harazimi ya haddace littafin Allah wa nalal hazzal awfara kuma ya samu babban rabo min tahsinil khatt na iya rubutu allazi taghbituhu fihi al-kuttab wanda marubuta da yawa sukan yi masa fara hasada a cikin haka wa akhadha nasiban min ulumid kuma ya samu wani kaso na ilimin addini thumma taqala ba'da zalika sannan bayan haka kuma sai ya koma ila ila ta'ati tijara fi izzi shababihi zuwa kasuwanci a farko farkon ƙuruciyarsa ko samartakarsa fa'ammar al'aswaƙa ya raya kasuwanni ma'ana ya kyakkewaya wanta kalamin fas ila gairiha ya yi ta tafiye-tafiye daga fas zuwa waninta na garuruwa minal buldani na garuruwa an lil arbahi dan ya tara riba bilbai iwa shira ita siye da siyarwa fa aqbalat duniya a alaihi duniya kuma ta fuskanto shi ma'ana ya samu buɗi wa alqad bi zimamiha ilaihi tazo ta zubar da ragamarta gabansa wa kana majbulan ala hubbil khairi kuma shi an halicce shi bisa ga san alheri ma amma huwa alaihi min alfitra tare da abin da yake da shi na ɗabi'a wa niyyar saliha da kyakkyawan niyya fatinun mutum ne mai kaifin kwakwalwa fi umuri dinihi cikin al'amarin addininsa ma'ana yana da mai da hankali akan addini mutagafilin an shu'uni duniyahu amma bai fiye mai da hankali akan al'amuran duniya ba fi galibi ahwalihi a mafi yawan lokutansa wa khilala ta'atihi littijara a tsawon lokacin da yana kasuwanci wata naqulihi baina mukhtalafil buldani da kai kawansa tsakanin mabambantan garuruwa kana muli'an bi mutala'ati kutubi sufiyya ko mula'an ya kasance mai tsananin kwaɗayi wajen yawan duba littattafan sufaye wajen karatu wa nafsuhu tartahu li sama'i sannan zuciyarsa tana jin daɗi idan yana jin abubuwa na sufanci masu haske wa ya tashawwafu kulla yaumin kuma yana leƙe a kowace rana limulaƙati man ya akhudh bi yadayhi min alqawmi dan ya gamu da waye zai kama hannunsa daga cikin sufaye ma'ana yana neman shehu wanda zai zame masa jagora wa ma zala ala tilkal hal shehu harazimi bai gushe ba bisa ga wannan hali hatta tama'a bi sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu har sai da ya haɗu da shehu tijani radiyallahu anhu kamar yadda suka faɗa fi madinati wujda a wani birni da ake kira da suna madinatu wujda hina kana shehu qafilan min hadarati tilmasan lokacin da shehu yake dawowa daga halaran nan ta tilmasan qasidan al hadarat al fasiya yana mai nufin halara ta fas waɗannan kalmomi da za ku ji wasu bana fassara su kamar halara kamar kaza kalmomi ne na sufanci abin da yasa nan ba za mu tsaya mu sharhin su ba saboda ba yanzu kan karatun muke ba yanzu kawai share fage ne amma mun shiga ka shiga littafin jawahirul ma'ani to duk wani kalma irin wannan ta sufanci istilahi nasu to akwai kawamis nasu da za mu buɗe su fassara kayan su da kansu to da haka yace lokacin da shehu yake dawo daga halara ta tilmasana zai dawo halara ta fas a nan ne suka haɗu da shi shehu harazimi li ziyarati darihil idrisi wanda shehu ya taho ne shi shehu tijjani ya taho ne don ya kai ziyarar kabari na idris wala zama mun zalika alhin kuma tun daga wannan lokacin shehu ali harazimi ya lizumci shehu tijjani wata wajjaha ma'ahu li hadarati fas har ma suka juya suka tafi tare suka je halarar fas din wa nala fi murafaqatihi min ba'd al wahshati kamala inasin kuma shehu harazimi ya samu cikakken nutsuwa da ɗebe kewa bayan da yana cikin dimuwa da, da, kewa wabi halakkana tsariƙa a nan ne shehu tijjani ya lakkana wa shehu harazimi ɗariƙa alkalwatiya wacce ake kira ɗariƙa alkalwatiya wa alƙa ilaihi min al'asarari ma fihi bulugul umniya kuma a nan ne ya bashi asirce asirce shi ma kalmar asararu kalma ce ta sufanci za ku ji ana shehu mai asararu to za mu zo mu ji menene kalmar asrar din da sufaye suke nufi in mun shiga karatu insha Allah a nan ya lakkana masa asirce asirce wanda a cikinsa bukata za ta biya wa ba'da ayyamin bayan wasu kwanaki da ya dora shi akan ɗarikar khalwatiyya to daga baya kuma sai ya zo ya sake lakkana masa a ɗariƙar muhammadiyyar tijaniya sai kuma ya maido shi kan ɗariƙa ta annabi muhammadu ta tijaniya makanatuhu matsayin shehu harazimi a ɗariƙar Tijaniya da kuma a wajen shehu tijjani domin mu san duk maganar da shehu harazimi ya faɗa game da shehu tijjani to kat ne kamar yadda wannan haka yake a wajen dukkanin ɗan tijjaniya in dai ya sani da haka babu wata magana da shehu harazimi zai faɗa ya ce shehu tijjani ne ya faɗa a yi musu kamar yadda za su faɗa a nan gaba sai ya ce tarjama lahu ahmad ibn al-ayyash Ahmad ɗan Ayyashu ya yi tarihi wanda shi Ahmad ibn al-Ayyash shine as-Sukai Rajo ya yi tarihi na Shehu Harazimi faƙala yake cewa a tarihin lam aqif ala tarjamatihi ban tsaya akan tarihin Shehu Harazimi ba illa da kashfil hijabi sai bayan da aka yaye min hijabi to shi ma wannan abin nan ne na sufanci wa huwa akbaru sinnan min akhihi al-muqaddami shi shehu ali harazimi ya fi girma ta fuskar shekaru sama da ɗan uwansa muƙaddami a sayyid bau'aza wanda ake kira da sayyid bu'aza wa kad kana malhuzan inda a Sheikh ahmad tijani bi aini rida kuma shi shehu harazimi ya kasance abin kallo ne a wajen shehu Tijani da idan yarda wa inda walidihi bi makanatin rafi'atin limalahu min albirri bihi to haka nan kuma yana da matsayi a wajen mahaifinsa matsayi maɗaukaki saboda biyayyar da yake wa mahaifin wa sidiqi khidmati shaykhi da kuma gaskiyar nan ta hidimta wa shehu tijjani da yake da ita sai ce wa qabtu ala risalatin bi khatil khalifati shi Ahmad ibn al-Ayyashi suka yi raju yace na tsaya akan wata risala ma'ana wani littafi da aka rubuta bi khatil khalifati da rubutun halifa sayyidil hajj ali sayyidi alhaj ali Allah ji kansa da rahama yukhatibu fiha sahibat tarjamati yana yin magana a ciki da sahibu tarjama ma'ana yana yi da shehu abin nan kenan shehu harazimi sai ce wa akahu kuma da ɗan uwansa almazkur wanda aka ambata wanda shine as-sayyid bau'aza din can sai ce wa yukhbiruhuma yana ba su labari bi wasulihi da isuwarsa fi tawajjuhihi lil hajji a lokacin da ya tafi aikin hajji li hadarati tunus cewa ya je halara ta tunus wa ma hu fi tariqihi ilaiha da abin da ya gamu da shi a hanyarsa ta zuwa ita wa ma qasahu da abin da ya dandana min al na daga rashin lafiya allazi alamma bihi wanda ya cin mai hatta da'ufat quwahu har sai da sa ya raunana wa ma'a ma huwa alaihi min suqumi amma duk da abin da yake kai na rashin lafiya din faqadin kabban nasu alaihi amma mutane sun zo sun yayyame shi litalaqi tariqati anhu domin su karbi ɗariƙa daga wajensa wattabaruki bihi kuma su nemi albarka da shi wa annahu yantaziru markaba. kuma yana tsaka da jiran abin hawa allazi yusafiru fihi wanda zai tafiya a cikinsa sa ma'al hujjaji tare da sauran alhazai mustausiyan lahuma amma duk da haka ya nemi musu wasici bi ahlihi su kulan masa da iyalinsa wa bikiyata auladihi da sauran 'ya'yansa. mana shi mahaifin nasu kenan wada'a lahum kuma ya musu addu'a bima lafzuhu ba'da kalamin wanda addu'ar lafazin da ta kunsa bayan dogon zance shine fa nas'alullaha lakum khairad daraini muna roƙa muku Allah alherin gidaje biyu duniya da lahira alladhi yas'aluhu rasuluhu irin alherin da annabinsa yake roƙonsa wa yu'idhukum kuma ya tsare ku min masta'adha minhu sallallahu alaihi wasallam daga abin da annabinsa ya nemi tsari da shi wa yufidu alaikum buhura ridahu kuma ya kwaranyo muku tekun nan ta yardarsa wa fadlihi da falalarsa fiddarain a gidaje guda biyu innahu waliyu zalika wal qadiru alaihi lallai shi Allah majibincin haka ne kuma mai iko ne akan haka ta'alifuhu likitabi jawahiril ma'ani wa bulugul ma'ani amani wallafawar da shehu ali harazimi yi wa littafin eh, jawahirul ma'ani da kuma bulugul amani yace fi am hakan ya faru ne a shekara ta alf mi'atain salata ashar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku ma'ana an wallafa wannan littafi hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku shari'a aliyu harazimi barada Sheikh Ali Harazmi Barada ya shiga fi ta'alifi kitabihi wajen wallafa littafinsa Jawahirul Ma'ani wa Bulugul Amani wa kad zaharat atharul fathi alaihi lokacin da ya fara sai buɗi yayi ta faruwa gare shi ma'ana yayi ta samun falaloli da buɗi da nasarori fa qada lujajal ma'arifi da haka ya kutsa lujaja zurfafan al ma'arifi ilmoma wa tabalwarat ba'du anasiriha al-zahira fi kitabihi sannan ba'du shashin anasiriha ginshikan ilmoma din al-zahira ta tabalwarar ta bayyana fi kitabihi al-mazkuri a cikin wannan littafi nasa abin ambato shine jawahirul ma'ani allazi asara ilaihi shaykhuhu wa ashara ilaihi shaykhu wanda asalin shi littafin jawahirul ma'ani shehu tijjani shi ya umarci shehu harazimi da cewa ya rubuta shi shine ashara ilaihi shaykhuhu bi jam'ihi wa nazami fara'idihi kuma shehu tijjani shi yace masa ya tsara ɗaiɗaikun abubuwan da zai zuba a ciki an gane ko fawaidihi na fa'idojinsa wa tartibi fusulihi kuma shi yayi masa nuni ga yadda zai shirya fasullan da ke cikin littafin wa tahzibi masailihi kuma shi ya nuna masa yadda zai tantance da tace mas'alolin wa ta'sisi qawaidihi kuma da yadda zai kafa ka'idojin abinda da wannan yake nuna mana shine waɗannan abubuwan su ne abubuwan da jawahir ma'ani zai magana a kai zai magana a kan fa'idoji na ilimi zai magana a kan abubuwa na tahzibi zai magana a akan eh, a asasiya kaga kamar aqida kenan aƙido wa mu'zamu man dawa alaihi kitabu, kuma mafi yawan abin da littafin ya kunsa min Ati shaykhi ahmad tijani shehu tijani ne ma da kansa ya faɗa aka rubuta to daga nan za mu gane bambancin shi littafin manaƙibu eh, abin nan al'uqudud duriya ba ibn taimiya ne ya rubuta ba hasali ma ibn taimiya sai da ya rasu aka rubuta to amma da yawan masu magana sukan jingina wa ibn taimiya wasu abubuwa a ciki ko su zage shi da su to da wannan kaga za mu gane shi wancan wani ne ya rubuta game da shi kuma bayan ya mutu wannan kuma shi shehu tijjani shi ya sa shehu ali harazimi ya rubuta da yawan ma abin da ke ciki shi ya faɗa masa ya rubuta to mu gane bambancin wannan ga dukkanin wanda zai yi adalci to sannan sai yake cewa haulal mafahimi as-sahiha musamman game da fahimtoci ingatattu wanda suke cikin jawahirul ma'ani shehu tijani shi ya faɗai su li ayatin qur'aniya game da ayoyin alqur'ani wa ahadith nabawiyya da kuma hadisai na annabi wa qadaya amma balwaha da ƙadiyoyi wanda kunzuminsu ya game ma'ana ƙadiyoyi wanda suka shafi kowa da kowa kuma kowa yana da buƙatuwa zuwa gare su fambara lita litahaliliha don haka shehu harazumi sai ya feku don ya warware waɗannan matsaloli da shehu tijjani ya masa ishara zuwa gare su fi manhajin a bisa ga tsari fazzin ɗaya-ɗaya jadirin wanda ya dace bi kibaril a'immaci da manyan malamai وقد arafa Aliyu harazimi عرف علي هرازمي كيف يرتب ذلك حقيقة شيخ هرازمي يا سن يد زي جيران da Shehu Tijani yace masa ya jera fi qawaidin ra ra'i'a cikin ƙa'idoji masu banƙaye sannan yace wa balaga min thiqati Sheikh Ahmad Tijani bi tilmizihi Shehu Ahmadu Tijjani ya kai maƙura wajen yaddarsa da wannan almajiri nasa Shehu Ali harazimi. wa ikhlasihi lahu da irin yadda yake da yadda da shi da ikhlasi annahu qala anhu har sai da ta kai shehu tijjani ya faɗa game da shehu harazimi yace kullu ma qalahu anni fa ana qultuhu duk abin da harazimi ya faɗa game da ni to ni na faɗa wannan kalma ma tana da matukar muhimmanci masu sauraro su rike ta idan an tashi faɗar dukkanin abin da ke cikin littafin jawahirul ma'ani kuma aka ce shehu tijjani ne ya faɗa to shehu tijjani ya ce kwarai shi ya faɗe ta wa fi riwayatin ukhra a wata ruwayan mata daban yace la yasilu ilayya ahadun ko la yasilu ila ahadin minni shay'un illa ala yadi sayyidil ali harazimi ba wani abu da zai kai ga wani daga gare ni in ba ta hannun sayyidi hajj ali harazimi ba ma'ana dukkanin wani abu da wani zai iya samu na shehu tijjani to sai dai in ya biyo ta hannun shehu ali harazimi wa qad adina lahu shaykhuhu fi safari ila al-mashriqi qasd al-hajj shehu tijjani yawa shehu harazimi izini a lokacin da suke halin tafiya zuwa ga al yana nufin al-mashriq al-arabi shine yana tafiya gabas qasd al-hajj da niyyar aikin hajji thaniyatan karo na biyu wadda'awatu ila tariqati wadda'awatu ila tariqati kuma da yin da'awa zuwa ga tariqa wa nashri mabadi'iha da kuma yada shika-shikanta fastagalla mururahu bi biladi tunus a nan ne ya yi amfani da damarsa ta wucewa ta ƙasar tunus wa misir da misra wa tilmisana wa gairiha da ma wasunsu lil qiyami bi hadha al'amali dan yi wannan aiki ma'ana shi shehu harazumi zai tafi aikin hajji karo na biyu sai shehu tijjani ya masa izini da ya yada ɗariƙa to a nan ne ya bi ta waɗannan ƙasashe kuma ya je ya yada ɗariƙar tijjaniya wa min abrazi shakhsiyati allati Talmazat alaihi fi hadhihi rihla daga cikin manya-manyan ɗalibai waɗanda suka yi ɗalibta a wajensa a wannan hali na tafiya shi Shehu Harazimi akwai a Sheikh Ibrahim arrayahi rayahi At-Tunisi fanala bidhalika sahibu tarjamati khususiyya dan haka da wannan Shehu Harazimi yana da wata daraja keɓantacciya wa taqaddama ala ghairihi kuma ya fifici waninsa daga cikin ɗalibai bi bihi ko bi bihi min azimil maziya da abin da yake banta ko aka keɓance shi da shi na falala mai girma fala zama khidmata shaykh radiyallahu anhu shi shehu harazimi ya lizumci hidima ga shehu tijjani Allah ya kara masa yadda wa zafara bima lam bihi siwahu kuma ya samu rabo na abin da wanda ba shi ba daga cikin sauran ɗaliban shehu tijjani ba su samu ba hina fataha lahu min hadaratil ma'rifati sa'iral abwabi a lokacin da shehu tijjani ya buɗe masa na halarar sani da dukkan sauran kofofi ma'ana shi an buɗe masa kowace kofa shi ɗan gida ne saɓanin saura waɗanda sai dai kila a buɗe musu wasu kofofi ban da wasu wafatuhu rasuwar shi shehu harazimi ita ma tana da matukar mahimmanci in ba a manta ba lokacin da muke tarjama ibn abdulhadi mun faɗi rasuwarsa wanda malamai sun yi saɓani akan wasu sun ce shekararsa talatin da tara ya rasu wasu sun ce shekararsa arba'in kuma sun ce da yawa daga cikin littattafan da ya fara rubutawa bai kammala su ba saboda mutuwar wuri da Allah ya karɓi rayuwarsa a ita to shi ma Shehu Harazimi za mu ji rasuwarsa wanda shi ma za mu ɗauki wasu darussa cikin rasuwar tasa shi wancan ya mutu da ƙananun shekaru to wannan kuma za mu ji da wani shekaru ya rasu kuma me ya faru a yayin rasuwar ya ce tufiya sahibu tarjamati fi hayati Sayyid Ahmad Tijani shi Shehu Harazimi ya riga Shehu Tijani rasuwa to kaga bil aksi akasi shi kuma shi ibnu taymiya ya riga nasa ɗalibin ibnu abdulhadi rasuwa shi yasa kaga shi ibnu abdulhadi duk abin da ya faɗa game da ibnu taymiya abu ne wanda lokacin ibnu taymiya mafi yawa baya nan ya rasu labari ne yi aka yi bayansa ba shi yayi ba ba shi ya ce ayi ba misali amma shi kuma cikin kaddarawar ubangiji shi shehu harazimi ya riga shehu tijjani rasuwa so kaga idan akwai wani abin da shehu harazimi ya faɗa game da shehu tijjani wanda kuskure ne to shehu tijjani yana nan kaga da zai warware amma shi ko ibnu taymiya in akwai wani abin da ibnu abdulhadi ya faɗa game da shi wanda shi kuskure ne to shi kuma ya riga ya rasu bai da damar ya dawo ya warware na ina fatan masu sauraro za su fahimci wannan nukuda tana da matukar muhimmanci to da haka rasuwar shehu ali harazimi ya rasu eh, kafin shehu tijjani ya rasu isra tawajjuhihi lil harami sharifi kuma ya rasu ne akan hanyarsa ta dawowa daga harami madaukaki. harami madaukaki shine ka'aba li'amrin khususiyin niyabatan an sayyid ahmad tijani kuma ya je makka ne a wannan lokacin dan i da wani abu keɓantacce a madadin shehu tijjani ma'ana kamar shehu tijjani ne ya tura shi yin wani abu wa zalika suhbata Khasa kuma yana tare da wasu daga cikin keɓantattun almajiran shehu tijjani Minal ashabi na daga yan tijjaniya wa kana min jumlatihim daga cikinsu akwai alhaj Abdulwahab, Ibnul ahmar ahadu al akwai Sheikh eh, Alhaji Abdul Wahab Ibn Al-Ahmar wanda shi ma yana daga cikin keɓantattu min muridi Sayyid Sheikh Ahmad Tijani cikin muridan Shehu Tijani wa hina wusulihi qurbal harami lokacin da Shehu Harazumi ya kusa da harami wani kaulin sun ce haramu sharifi abin da ake nufi da shi Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina to koma wanne ne dai haramu sharifi na makka ma haka ne na madina ma haka ne to lokacin da shehu harazimi ya kusa da harami asharif maɗaukaki, na madina zakara ba'dal asma'i al sai ya ambaci ko ya tuna wasu daga cikin sunaye na keɓantattun 'yan tijjaniya shehunnai kenan fa hasalat lahu ghaiba kawai nan take sai ya fita daga cikin hayyacinsa yayi abin da ake kira da suna gaiba shi ma wani abu ne na yan tijjaniya ko na yan dariƙa min shiddatil anwari allati tajallallahu saboda tsananin haske wanda ya bayyana gare shi to shi ma wannan duk wani abubuwa ne cikin karatu insha Allah zamu ji su wal asrari da asararai. da asrarai allati fadat alaihi wanda suka kwaranyo mai Fatawahama ba'dul murafiqin lahu sai wasu daga cikin abokan tafiyarsa da suka ga ya zama haka ya sume ya yi ɗimauce ya fita daga hayyacinsa sai suka zaci annahu tuwfiya wai ya mutu ne fa Nuhu sai suka binne shi ma'a shuhada ibi badar tare da shahidai wanda aka kashe a yakin badar ma'ana kaga shi shehu ali harazumi an binne shi ne da ransa bai mutu ba doguwar suma sumaye kamar yadda nan aka faɗa sai ce wa qad ukhbira sayyidu ahmadu tijani bi zalika bi tariqil mukashafa wai ana cikin haka kawai sai labari ya je wa shehu tijjani ta hanyar mukashafa mukashafa shi ma wani abu ne na yan tijjaniya shi ma in karatu ya zo ta kansa za mu ji kamar yanzu kawai ka ce a kimsa masa abin aka kawai a gaya masa ya ji cewa ga abin da yake faruwa kuma ba wai wahayi aka yi masa ba ba komai ba kuma ba waya ba ce faƙala li ashabihi nan take shehu tijjani sai ya ce da waɗanda suke tare da shi inna sayyidil hajj ali harazimi barada waka lahu gaiba shehu ali harazimi barada ya shiga gaiba fatakayyalahu ashabuhu annahu tuwfiya wanda suke tare da shi kuma abokan tafiyarsa sun ɗauka mutuwa yayi fadafanuhu sai suka binne shi hayyan da ransa mana kaga shehu tijjani ya san an binne shehu ali harazumi da rai fa baqiya fi qabrihi hayyan sab'ata ayyam suka ce wai shehu harazmi ya zauna a kabarin sa kwana bakwai da rai bai mutu ba to abin tambaya anan shine ya ba a fito da shi ba kaga wannan abu ne wanda ya kamata a ce mu lura da shi sosai binne mutum da rai a musulunci mai hukuncinsa idan kuma ka san an binne mutum da rai rashin fito da shi shi kuma mai matsayinsa sai shehu ya ce sai mai bayani ya ce walau lam yadfanu da basu binne shi ba la sami'u minhu uluman wa ma'arifa da ku sun sha ilimi a wajensa ma'ana shehu tijjani ya faɗi haka ina ma basu binne shi ba da ba binne shi ba da sun sha ilimai wa asraran da sun sha asararai ma'ana sirrurruka mimma la yaqturu bi bibal, wanda hankali ma ba zai iya tunano su ba wala yajidunahu hufi diwan kuma ba za su taɓa samun sa ba a cikin wani diwani ma'ana wani littafi wa haka za tu wufiya mutarjamuna wanda muke wa tarjama a haka ya rasu fi hadhihi dhurufi a wannan yanayi alghamida kuntatacce bil madinatil munawwara a madina hawalai am kusa da shekara ta 1214 aƙalla yanzu shekara 231 da rabuwarsa da duniya wa ya hatawi mu'allafuhu to sannan wannan littafin nasa na jawahirul ma'ani ga abin da ya kunsa shi mu'allafuhu littafin nasa jawahirul ma'ani wa bulugul amani ya kunshi ala jumlatin bisa ga wani dunkulalle min al ma'lumat na ilmoma al murtabita wanda suke da alaka bi zurufin bi zurufi ittisalihi bi shaykhihi da lokacin da ya haɗu da shehunsa shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya hijira wa kazalika. ma'ana ciki akwai labarin haɗuwarsa da shehu tijjani wa kazalika jawani ba min hayatin wa atwari sheki sannan kuma abin eh, littafin ya kunshi wani ɓangare na rayuwar shehu da halayen da shehu ya kasance a ciki ma'ana shehu tijjani kenan ba'da tafarrugi ba'da tafar ba'da ha tafar tafarraga li isbati ma sami'ahu bayan wannan sai kuma ya kutsa don tabbatar da abubuwan da ya ji su wa akhazahu kuma ya rike su an shaykhihi daga shehinsa shehu tijjani wa ma jama'ahu min aqwalihi wa mawa'izhi da abin da ya tattara na maganganun shehu tijjani da wa'azozinsa wa auradahu wa auradihi da kuma wurdodinsa wa azkarihi da zikirorinsa wa qad kanat muddatu suhbatihi li sheikh ahmad tijjani tsawon zaman shehu ali harazmi da shehu tijjani Eh, shekara ashirin da bakwai ne sab'atan eh, wa ishirina aman shekara ashirin da bakwai wa bidhalika shakkala kitaba jawahirul ma'ani saboda haka ne ya zo ya rubuta littafin jawahirul ma'ani awwala maddatin tarihiyya farkon abin da ya fara da shi shine tarihi wa mazhabiya sai mazhaba haular dariqa sai game da dariqa wa da'ifa da kuma ɓangare atijaniya na tijaniya to wannan shine abin da littafin Jawahirin ma'ani ya kunsa kuma wannan shine mawallafin littafin jawahirin ma'ani mun ɗan ƙara lokaci don mu kai ga wannan gaba a gurguje masu wannan tarjama duk da na faɗe su tun a farko wanda duk wanda ya duba intanet zai gansu to amma sun ba da reference wanda insha Allah in an koma ma za a gani don kan mu tsawaita lokaci Allah ya samu dace alaikum assalam wa rahmatullah na'am assalamu alaikum na'am eh mun yau eh, mun yi magana akan mawallafi da kuma littafi da kuma abin da littafi ya kunsa insha Allah Malam Muhammad bana jin sa sosai. Malam Muhammad bana ji ne. bana jin sa sosai eh bana jin sa ya daga murya ko ba na ji sosai gaskiya amma dai bari in kasa kunne in ji ko zan ji ko malam muhammad ya ci gaba da faɗa abin da ya faɗa sai ka gaya min eh جزاك الله خيرا khairan جزاك الله خيرا eh na dan jiji sama sama na ji ba tambaya bane kamar addu'a ne da fatan alkhairi to mu eh Najim. сказать, что еще... Thank you. To, Malam Muhammad, na fahimci kamar ‘yan uwa na ɓangaren Tijjaniya ba wanda ya kira har yanzu. E, kuma gashi kana ta ba su dama cewa su kira su kira har yanzu ba su kira ba. Kuma ya kamata su ‘yan uwa na ɓangaren halin eh, sunna da Allah su daina biyo layin da ba shi ne nasu ba wanda aka ƙayyade musu. eh su daina biyo wannan layin mutum ko mun turmutsutsun da zai yi haƙura ya bi iya layin da aka ce nasa ne dan ka wa mai wancan layin dama dan kada su ce ku kuka tare musu layi yasa ba su shigo ba sannan kuma yawwa sannan kuma muna so su 'yan uwa na bangaren Tijjaniya wanda za su shigo a karatun mu na yau a muqaddima na tarihin Shehu Ali Harazumi musamman a wajen gabar rasuwarsa lallai akwai abu mai ɗaure kai kuma sufaye ne suka rubuta kuma wanda inda aka rubuta wannan abin daga ƙasar Maghrib ne ƙasar Maghrib din nan inda Shehu Tijjani ya rayu inda kuma shi ma Shehu Ali Harazimi ya rayu an ce Shehu Harazimi ya rasu ko in ce yayi doguwar suma aka binne shi kuma Shehu Tijjani ya san da wannan doguwar sumar yayi kwana bakwai a cikin kabarinsa da rai ba a tono shi ba to muna buƙatar jin bayani akan wannan wanda wannan abu ne wanda yake kwarai mai ɗaure kai ɗalibin ilimi zai so ya ji kuma daga littafin sufaye aka faɗe shi Paramount alhamdulillahi malam duk da ban san sunan malamin ba da fatan yana tare da ni tabbas ko shakka babu a wancan karo kuskure na yi kuma alhamdulillahi yanzu na gyara. To kuma tunda Allah ya sa ka shigo kuma daga ɓangaren Tijjaniya zan so ka bani amsa akan wannan abin da na faɗa a matsayin tambaya ce ya aka yi shin wannan tarihin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne cewa Sheikh Muhammadu ah, Sheikh Ali Harazumi doguwar suma yi aka binne shi kwana bakwai a cikin kabari kuma Shehu Tijjani ya sani kuma amma ba a fito da shi ba eh da kai ne ahalin abin ba ni yanzu daga eh na gyara Malam Muhammad yana tare da mu har yanzu? Yawa, na ce, mecece amsarsa game da wannan, shin eh, da gaske ne shehu ya san cewa yana cikin kabarin bai mutu ba doguwar suma ya yi? Kuma shehu tare da ya sani amma bai ce a tono shi ba, hakan ne da gaske ne? Malam Muhammad me yace ban ji ba. Wai ka faɗi yadda shehu ya samu labari yana yi mutum ya samu labari irin wannan hanyar ku bai yi. A'a yanzu ai shi zan tambaya ni ba tambayar zai yiwu ko in ya yiwu to me yasa shehu bai ce a fito da shi ba kuma alhalin bai mutu ba doguwar suma ce. Ita mukashafa za mu zo a cikin karatu insha Allah mu ta'arifin me mukashafa. a nan ne za mu ji tana yiwa ma ko ba ta yiwa ni yanzu akan mutuwar tasa nake magana shehu ya san bai mutu ba an ɗari ilmu kashe fati kwanansa bakwai a cikin kabari da ransa ah. Yanzu bari in gaya maka abin da aka faɗa, bari in karanto baƙin, ai ina tare da shi. ai maganar rasu ai maganar rasuwarsa maganar rasuwa yanzu ita muke yi yanzu ba maganar mu kashafa muke ba mutum bai rasu ba an binne shi a cikin kabarinsa kwana bakwai kuma ka sani baka ce a tono shi ba wannan haka ne eh dama abin da nake nufi ta hanyar da ya sani ta hanyar da ya sani ba zai iya sanarwa cewa tunda akwai matsala ba a fito da shi hmm. alhamdulillah masha Allah Thank you. amin to na gode To da farko malam na ji ka Allah ya saka da alkhairi. Zan amsa maka wannan tambayar amma zan so maka wata tambaya kafin amsa maka taka. Eh ba zan iya sanin tafiyar kwana nawa bace daga inda Shehu Tijjani yake a lokacin zuwa inda Shehu Harazimi yake a lokacin ban san tafiyar kwana nawa bace gaskiya. Amma abin da kawai na karanta yanzu a littafi kuma sufaye suka rubuta shine shehu ya san labarin cewa shehu harazimi yana kabari da ransa bai mutu ba to abin tambaya ta ni a nan wa ya sanar da shehu wannan mm. Mm, eh. ta hanyar mukashafa yawwa mm. mm. mm. To, Allah ne sanar da shi ta hanyar mukashafa to mecece mukashafa tunda dan uwana ɗan tijjaniya ne mecece mukashafar mun san dai Allah yana da hanyoyin da yake gaya wa mutane yake isar da labari ban ji abin da ya ce ba na ƙarshen na Malam Muhammad me ya ce? Yanzu na, mm. abin da nake so da kai dan uwa dan kar mu tsawaita sosai ita kalmar mukashafa za mu zo ta a cikin karatu amma ni daman babban makasudi na shine in ji wane ne ya sanar da shehu wannan ne zai bayi zuwa ga mujishin shehu yana da ikon shi kuma a fito da shi ko ba shi da iko amma ita kalmar mukashafa za mu zo ta a cikin karatu insha Allahu to ta wace hanya Allah ya sanar da shi shine ta hanyar mukashafa za mu zo hanyar mukashafa ma'ana dai abin da wannan yake nunawa ya tabbata cewa kamar shehu Allah yana iya sanar da shi wani abu na gaibu ya sani kuma ba ta hanyar wahayi ba ta hanyar mukashafa wanda wannan shine dama abin da zai zo da yawa a cikin makaratu karatu insha Allah Hmm.

you do. To da farko dai wannan matsalar ta mukashafa mukashafa ai mun ce a jira ta za ta zo a karatu. Kuma wannan karatu wannan magana ta cewa Allah yana da bayi da yake wa mukashafa ko ya ilhama ba ta cikin abin da muka karanta a yau. Malam Muhammad ya ce maka tambaya a cikin karatu ilhama tabbas Allah yana ilhama da nasosin alkur'ani da yawa. Ba mi ma magana ilhama ba, ilhama akwai ta da yawa a nasosin alkur'ani. ba ma sai bayi na mutane ba har bayi na dabbobi ma ana musu ilhama amma ka gane fa ba ilhama muka yi magana a kai ba mu mukashafa muka yi magana kuma suna da bambanci yanzu kai ka shigo da wani abu ne daban ba mu yi shi a karatu ba mun dai amsa maka ne kawai don fa'ida ta ilimi yawwa ita mu kashafa mun sa ta amala za mu zo to shi ke da bawa Allah an ai maka eh, sunan shi alfarma mm. to kai bai kamata a samu ka dangane da magana ke da haka ba su ke tun da mara ya sani magana ya kare eh, kisa rubuce cikin wancan assalamu alaikum चल रहा है कया 那句，那句。 jazahu Allah khairan Allah ya saka masa na fahimta na fahimta malam muhammad da yawan su sun dage sai mun yi magana akan kashafin nan ni kuma ina so mu bari kashafin nan topic ne mai zaman kansa ba na so mu ja su ja akan kashafi ni kawai abin da nake cewa yanzu dai kaga ya tabbata a natija shine ni abin da na samu a nan dukkanin waɗanda suka shigo yan uwa daga ɓangaren tijjaniya sun tabbatar da cewa sun yadda da wannan maganar dan kar mu zo wata rana wani ya yi musunta sun yadda da an yi ta mutum yana cikin kabarinsa kwana bakwai bai mutu ba wanda suka binne shi sun binne shi a haka har ya ƙarasa ƙila a cikin kabari to abin da ni dai zan so in tambaye shi dama a ce kafin haka shin shi shehu da aka yi masa kashafi ya san abin ne bayan faruwarsa ko kuma yana tsaka da faruwa ya sani ko kafin faruwarsa akwai bambanci tsakanin sai da ya ƙarasa ya mutum a cikin kabari sannan ma shehu ya sani to kaga wannan shehu ba yadda zai yi amma idan shehu kan ma ya mutum ya sani tun a farkon abin ko abin yana tsaka da faruwa to kaga wannan shine tambayar da zan so su su amsa min da ita duk da abin da na karanta a littafi kamar zahiri yana nuna cewa ya zauna a cikin kabarinsa kwana bakwai da rai to amma babu wata karina ni da ta iya gamsar da ni cewa shin ne ko bayan ne kawai dai abin da na sani kuma na faɗa kuma su ma suka tabbatar min shine shehu ya san haka ta faru an ɗariƙil mukashafa ta hanyar mukashafa to wannan mukashafa insha Allahu za mu zo kanta ayi hakuri haƙuri kar ayi gaggawa so nake duk abin da za mu faɗa mu faɗe shi daga bakin sufaye su faɗi kayansu da kansu Mm, ah, ai <laughs> yanzu maganar yanzu maganar layi kuma kashe bayan na yi masa abin shaka ana shiga karatu kisa mutum ya kama eh gaskiya an mashi yau da rubuce kan karatu mu ga malam zai hmm. kawai yau abin da nake so ka fahimta kenan maganar kashafi ka bari idan muka zo ta idan akwai shi zaka ji in babu zaka ji in yana da kashe-kashe zaka ji insha Allahu in akwai wanda ake yi wa ba kowa bane duk zamu ji mu bar maganar kashafi mu yanzu tarihin faruwar wannan mas'alar ya faru duk yan tijjaniyar da suka shigo mana nan sun ce abin ya faru kuma daman daga littafin ɗariƙa muka karanto to alhamdulillah Mm. a gyara nan malam muhammad gyara a anan shine maganar da ya ce yan shi'a suna kiran kansu ahalus sunna wannan kuskure ne wannan babu shi'a ilimi hasali ma idan an ce ahalus sunna to babu shi'a a ciki amma mun yadda akwai istilahi da ake cewa ahalus sunna wanda yakan shafi maturidiyya eh, eh, asha'ira duk waɗannan suna shiga ahalus sunna sannan ɗariƙa za su shiga ahalus sunna in an ware shi'a to amma yanzu ai asalin maganar da muke yi kowa ma ya sani dama ana magana ne akan ahlus sunna abin nufi da tijjaniya ba wai dan ana ware su cewa ba ahlus sunna bane dan a kira su da sunan da aka fi sanin su yanzu inda mun ce kawai a ɗariƙa izala sufaye kaga ainihin ma mun makantar sufaye ba tijjaniya ba ne kaɗai amma abin da muke tattaunawa yanzu ya fi alaƙa da tijjaniya kai tsaye amma dai gashi nan dan a zauna lafiya an canja maka da izala amma dai in gyara maka mafuhumin shi'a ba ta cikin ahlus sunna Malam Muhammad ka gyara rubutun izala ka cire ar ɗin a ƙarshe. Eh. Yawa, Malam Muhammad ina da magana. ‘Yan uwa masu shigowa ta ɓangaren ɗariƙa, ina so su ma in suna da tambaya akan uƙudud durriya su yi mana. Iya abin da muka karanta a yau. Eh, ba mu ji sun yi tambaya ko ɗaya a kai ba, so muke daman mu tafi da karatun haka, checking and cikin ambalansin eh idan mun taɓa nan sai mu zo mu taɓa nan to a cikin kowane karatu iya wanda muka yi na ranar ‘Yan izala idan suna da tambayoyi su yi, ‘yan ɗarika in suna da tambayoyi su yi, kowa a kan littafin kowa kuma zai iya tambaya. To daga nan ne mutane za su gane me ke cikin littattafan. Yeah. Então, Assalamu alaikum. कौन सब टिकट वाला दुल्हा ये जैसे कि मैं अपने के वहाँ चल रहा है going um, to Ba la alkana Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya ji kan iyayenka ka ba da gudunmawa ne, karfi ne kyau sosai da gaske a'a ba na son mutanen ahadu suna dama ai za su yi ta shigowa ko yan izala za su yi ta shigowa su ba za su yi shigowa ba saboda su dama abin nema ne ya samu mu mun fi son bangaren su yan uwa na tijjaniya su su zo su fahimtar da mu idan ba mu fahimta ba ne don sau da dama in an faɗi abu sukan ce ba a gane ba ne to shi ne muka fi so su su fito su kare su ganar da al'umma domin su sauke nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu wa iza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba hulin, lin-nasi wa la taktumunahu Allah ya alƙawari da malamai ma'abuta sani su bayyana wa mutane gaskiya kar su ɓoye musu wannan shine manufar mu gaskiya Allah ya sani Eh ban gani ba kuma ni haka nake so gaskiya duk abin da su ma suka ji wanda suke da inkari a uqudud dariya dan kar aje ana ta cewa shehu islam ya ce yanzu da yawa daga cikin ɗalibai sun ɗauka ma ibn taymiya shi ya rubuta uqudud dariya alqalin uqudud dariya nan sai da ya mutu aka rubuta amma kaga jawahirul ma'ani ba za ka ce shehu tijjani ne ya rubuta amma duk abin da aka ce a cikin shi ya ce ya ce shi ya ce domin shi ya ba wa shehu ali harazumi lasisin cewa duk abin da ya faɗa ya ce muku ni na faɗa to ni ɗin ni na faɗa kuma ya ce ba wata hanya da za ku sadu da ni in ba ta hanyarsa ba ba wani abu da zai samu wani daga wajena in ba ta hanyar shehu ali harazumi ba to kaga akwai bambanci tsakanin littattafan guda biyu ga duk wanda ya fahimci darasinmu na yau sannan ya san cewa waɗannan littattafai guda biyu ɗaya littafi ne na tarihi wanda shi tarihi nau'i ne na labari labari zai iya kunsa gaskiya da kunshi ƙarya shi kuma wannan littafi ne wanda a cikinsa akwai maganar labarai da tarihi kamar yadda aka faɗa shi ma a farko sannan kuma akwai maganar aƙidu na sufanci da ƙawa'id da sauransu kamar yadda dai dukkaninsu mun faɗa a cikin muƙaddima da sharar da muka yi na kowane littafi kuma in Allah yarda za mu ci gaba da ɗorawa kamar yadda muka alkawarta mu karanta wannan mu karanta wancan sannan mu tsaya mu tattauna kamar haka Assalamu alaikum. Na'am, eh, Allah, mm, mm.

Amin. Guda biyu ko da ke so da aka dangane da abin ya gabata. Abu na farko shi ne babu azan da ya fara yin kira lokacin da aka fara. A ko shi ko na ɗaya ko na biyu ya yi magana da gane da abin da ya faru. Lokacin da shi ma da lawan Allah ya masa lafiya lokacin da ke gabatar da cewa a fara karatun. Ya ambaci littafin jawahirul ma'ani suke cewa na Muhammadu Bakari. na shi wannan matsayin waya sai yake nuna cewa ah, sun fi musu da tarjamar muhammadu bakari haka dai kamar yana son ishara da cewa malam ya samu ah, ambatan cewa muhammadu bakari ne ya rubuta littafin a ya ce ah, aliyu halarci ya sani cewa wannan kwata-kwata ba aini ba ne kuma ba da za a bane ba ba idan yana so ya tabbatar wannan مفهوم أشكال الدار والدار سكر كل هذا الدار في أن العلم هو إمام شيخ إبراهيم سيدنا شيخ إبراهيم يا أبان عشان إلى سبعين سوى في كل ذكي العيد ياري وقلوب المرض شريف هل يوم تسول الدار وأنهم دار شريف قلوب المرض ابن كثير alhali ibn da ke sai da ya mutu da shekara saba'in da ɗaya sannan aka haifi ma alhaji ibn hajar al-asqalani sannan ibn hajar ya girma ika wani irin da kan daga irin wannan ana wannan kuma ta fi girma shi da malami ya mutu da shekara saba'in da da aka yi na hadar almashin ya rubuta ya ce ya yi wa kuma shirki idan ka koma cikin kamar jawabin wasa'il za ka ga aya ne da alƙur'ani zai kawo ta amma ba daidai zai rubuta ta ba aya alƙur'ani ba amma zai rubuta ta ba daidai ba amma kaga wannan kawai za ka kawo da ke ni ka ce Allah ya dan samu wani kuskure ne da makamantar ba. wannan shi ya fara tuku idan irin wannan ne kashi mun bashi kusa shi da abu da yake nan na biyu ta gabar da suka magare wa yanzu kiran da suke ya a karan shi wannan mutumin a abin harazuri da lokacin rasuwarsa da sai da yi shi ne a cikin kabari da mai jami'i sai da malamin karanta mana Allah ya saka musu kan kai wato abinda yake da cin su da su wa'anda suke shigowa suka lura da su shi na farko idan ana magana akan shehu tijjani a cikin dari ka su san waye shehu tijjani shehu tijjani a gurin su shine halifan Allah ba kasa wani abu da ka sani Allah yana da iko da shi Allah yana da mallaki a cikinsa sama yake ko a kasa shehu tijjani shine halifan Allah a cikinsa shi ne abu da farko abu na biyu shehu tijjani yana da ilimin abin da suke cewa shi ba kula gudun kuma wa ma ba'alu saboda haka ya san ilin abin da ya faru kafin a ke ta duniya sannan ya san abin da zai faru bayan duniya ta wuce sannan abu na uku yana da iko na tasiri da suke ce masu kokarin abin da zai ce ka ce kasance sai kasance to mutumin da yake da irin waɗannan sifofi na allantaka yake da uh, tasirifi yake da ikon ya kalla ko kai kun ce da shi ka kasance kasance sai aka ba da labari aka ce ɗalibi mafi kusa da shi kamar kama da karanta mana yanzu shi ne ɗalibi wanda ya kowane ɗalibi kusanci da shi duk abin da zai zo muku daga gare ne ce ta hannun aliyu a rajin da zai zo sai ga shi wannan ɗalibi na su an binne shi da ransa na wasa gida ba a samu ne cikin sa ba a samu wanda yake da shi ba ina ko bai kundin na ƙasa? ina da kun na babban malamin sa da ke da mutum ina wannan halifancin da malamin na sai ta shi yake da Allah ya danka masa da duk wani abu da Allah ya da ya ka ina wannan madadin da yake duk abin da zai zo a bidda to ta hannun shi da jari da su shi ne yake musu madadi a madadin Allah na da kuma shi ko da shi ga shi a cikin kabari kana su kan ya ji ba wasa ne da wata gashi na gaba shi ba da shi ne aka zuwa ya ce ce to shi ne tambayar da malami yanzu ya aka mutumin da ya hannun mutumin da yake da gobe ya kuma an kunna da alƙutu sa gidan mafi mutuwa domin bisa abin da suka faɗa yana da ikon yi wa yan kaka da ceto shi don sallama ya ce duk wanda ita fara a yau kuma da rubuta ya gobe shi kuma yana da ikon canja wa dalilin da sun ce da kuma ya afi ceto shi ba kaga ya yi kuta ya fara faɗa ya kuma kuma hukuncinsa shi ne tambayi da harki na na godiya Allah ya saka da kai wanda aka san ya san ga da cikin kabarin yana da wani na a cikin da نعم Mala Anas Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya ji kan iyayenka. Bangaren da suna da shi bar mu doki guda biyu yanzu, shi mu kuma kofa da suna shi mu doki guda uku bangaren dari kan kasa aya.

gawanar ya ji makan ranar sannan na sauke shi kai hankuri don wa wallahi kuskure da wani wallahi don wa da je assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah bi magana wajen ka da kwace ka mara na jin ka kada ka murya ka dani ka kai hankali amin amin amin amin amin

ɗauki wani call daban suka shiga wani bangare Allah mun wani assalamu alaikum to wani magana barka wa malam na sauraron ka sunan ka daga naki kiran na san kama babban bangare aa bangaren da ka gaya bangare bangaren da

da Garba za mu fita cikin maudu'in don Allah za mu fita maudu'in don Allah mun bar wannan to biya ya wannan ya ya bude sabon maudu'i yawa abinda abinda malam ya faɗi ya ce babu ilimi ba sa ya shiya cikin yan dari oh yan sunna kawai shi ta bar wannan kare mu gudu wani sabon bangare don Allah malamin suna tsara ne to shi ke ne kuma mun samu to bayan bayan call ga mun kulle na um, yan gari da assalamu alaikum ko na ahli sunna da wasu nuka ga nake kiran mu to a takaita minti da muna jinka amma da mustafa kai ga ya kuma ba ba ba ba zan yi ba ya min gyara yawwa na wannan lambar a kan da shi shekaru tana tana wayar kenan kana lambar da ta baki wannan lambar mun samu kuma kenan wannan lambar ta samu <laughs> Eh,

amin amin to bayan wannan mun duba ta karshe shi mun kulle eh, full life ya izada sai sabuna shi ka dan wasu alaikum to na wani bangare

Allah ya saka mu da Anas da shi ma da ga da suka kai kawo ilimin kuma da kan bayani no ya mu kike su kuma da kai na ana bayanin sai sai da kawo a cikin lokacin na nuna wato da abin da ka sani kuma shi yake ga wasu mutuncin da ya kawo yake cewa wa kan fada fi da rabu da وقد جمعنات له su. to inda ya har shehu tijjani yana da wannan matsayi kaga zai iya samu da wani jama'a da ya ce a fitar da mutum na da sun tashi daga wato ga wani addini zama kaga wani yaran da ka sa wasa a fili saboda dama bai da wannan abu da hawa ya yi inda ya intiyayi ta yi kariya ya yi ba wai gaskiya ba ce A ya ya da mutum shehu tijjani wanda kake yi duk wato karan mutum da yake faɗi da cewa ana masa mukasha ba gaskiya ba ne abu da biya kundocin da ya kawo da suke magana mukasha ba Allah ne ya sanar da shi to wannan kaga wato ba gaskiya ba ne tun daga cikin sun yi dawar cewa wa kan kashi ko biha min mariwa kaga kuma ba dikan ni ma gani ko kubira sai ce wa kan tasarrufi lidan waliyi العادة العلوي والسفلي kaga din da yana da tasarrufi a sama da ƙasa kuma a ce ƙasar turuwan da ƙasa kaga ya tabbata cewa kawai wannan su ki ne da karirai da wato su shehu da jari suka zo wato da tura na mabiyansu a kicin bera da shi da ya tafi ta kuma da ke ɗaukin shi ina da mahalar da mahalar da wata rayuwa wato fatan alheri da kuma wanda ta gudun kokari ne da Allah ya taimake shi a kai ne ba farkon ba ta wannan wato kafa ta wato isha da ya a ina wannan alheri Allah ya saka maka da alkhairi malam. Ah, bangare zala na karshe ɗiga shi mu kulle layin nan. Bin hankuri bangare zala na karshe ɗiga za mu ɗauki na karshe shi mu kulle layin mu je bangaren dare ɗaya sha Allah. Assalamu alaikum. na malaka gizu to in kai bari ka ka shi nan a'a malam eh kaka kashe kiwarla don shi assalamu alaikum to uh, da wasu nan

na ma wannan zuwa da mata ya dauka ya dauki nauyi zai yi muna marabar da shi kuma muna farin ciki ko mun ji daɗi kwarai da gaske da wannan mawdu'a da malam ya ware da malam lokaci zai yi na kai guda biyu kai ta ɓangaren suna jami'a sai kuma ɓangaren suna hanzu yan gidana. yan uwa kamar suna hanzari na ta za kaza kwanaki na suke a shigo ina suke wasu abin da muke so mu dan bijirar kasance ba ma shiga maganganu akan rabuliya waɗanda suke nauyi da gaske kuma da suna bukatar tattaunawa a duniya sosai tare da malam ba kusan kamar introduction ne kawai a shi da ta ba ma ganin akwai bukatar a zo a ta wani mura a ko kuma a yi wasu yararraki ko a yi wasu maganganu wanda za a kara wayar da kan malam da sauran waɗanda suke yi a kan maganganu da sabo ko su yi. a ba shi garin da ake so karatu ya fara ba da ma'ana hmm. Hmm. kuma ala uzuri a ci gaba da karatu da ilimi zai fito ne insha Allah hmm. a kuma maganar da malam ya da bukata malam nan da zai yi karu ta buɗe da za a zo a yi magana a kai mawuni ne da makaranta ba makaranta dama babu a kuma shi abin da shoji ya nuni da masa gani abin da ya kamata malam ya sani da yan uwa sauran yan uwa idan da kirkuru yana da ba kuma yana da sarhu ba yana nufin kudubi na ke ta alfarma Allah ba ne da ke so da wannan dama na shi da wannan ba na shi da wannan tasarrufi da yake iya yi akwai abin da zai zo yi da kuma in Allah bai yarda ba ba zai yi ba yana nufin na fi karfin Allah ba ne ko yana yi ba da izinin Allah ba ne abin da za ka ga yi su juya al'amari sai in Allah ya ba su iko maulana sayyidi abdul qadir azmir wata ta zo ta sami shi ta ce maulana ina da ciki ne zan haifa aka ce shi ne da taba cikin nata har ya taba malamin yaron a cikin cikin cikin karama sai ce da ana miji za ki haifa sai ta haifi mace sai ta dawo ta ce a sai ai kuka ce za ku haifi da nan shi ne gashi mace muka haifo sai ce ai na gaya miki ne abin da Allah ya sanar da ni ba wai a matsayin Allah ba haka Allah ne ke da ikon ya ce ke so ni Allah ya sanar da ni abin da nake malam malam malam Ridwan gabanin ka sauka malam Ridwan gabanin ka sauka kace ya tattaba cikin nan kace ya tattaba cikin nan wani magana kuma daban to anan malam Muhammad eh, duk da hmm. malam Muhammad mm. kamata da malam Lawan da sauran yan uwa duka suna da karama wannan kuma duk wanda yake kare karama ba da da yi da ba yake ba da ya daya to idan mutum waye da in ka je kasuwa da kai karama za ka zama kan mu shiga kan mu shiga bangaren karama Thank you. abinda wannan abin annabi ne ke yi a matsayin mu'jiza to ya halatta wani wani ya yi a ba'adin kana Malam Ridwan kan mu shiga kan mu fara da kana wannan Malam Ridwan wannan karatu ko kai ke da kuma abin da shi ya yi Allah ya yi ya yi shi ne kan kira da aka binne ko bayan ya rasu tun kan ya razu ne malar rawan yogi ya ce da muka tafi gane an binne wane da rai hmm. an sun tambaye shi wasu tambayoyi yanzu a je da kaza nan kan ya ce ubangi saboda in an kaza da ba gare yana amuka ne na kaza da asibobi da amuka ne na kaza wayannan maganganu ne na jirgi da sassawo irin na tabbatar zai iya faruwa na jiran malam ya ci gaba da karatu ilimi za su fito kuma in aka fito inda muke bukatar mu ji kowai koyar da malam abin da bai sani ba ta sau za su ci gobe insha Allah. Malam Ridwan, Malam Ridwan, Malam Ridwan.

daga cikin hukumomi shirya ta saboda kaza da kuma kaza ilmomin suna nan da su kuma ake kuma haka ya faru shi malam ya gani ko bai gane ba ake haka to shi ke aure shi da aka shiga cikin karatu da bayan da ka fahimta aka shiga cikin karatu insha a kuma um, ba alaikum eh malam Muhammad kai ta'alikin da zan yi akan maganar malam Ridwan Allah ya saka masa da alheri yayi mudakala mai kyau daga bangaren Tijjaniya abinda ya ƙara kawowa wanda kuma ya kulle kai wanda ya kamata a ce yan uwa su fahimta kissar da ya kawo ta cewa sai da Abdulkadir Jilani wata mata ta zo ta ce masa me za ta haifa ya ce mata za ta haifi namiji kuma ya taba ciki har ya taba maraina to kuskuren da malam ridwani ya yi a nan wanda ni kuskure ne a ilimi kuma kuskure ne a addini a zahiri ya ce sai da abdulkadir jilani ya ce allah ne ya gaya masa to kuma allah ya faɗa abin kuma bai faru ba to a nan ɗayan ne ko dai ya zama allah bai faɗa ba ƙarya aka yi masa domin ba zai yi Allah ya faɗi magana kuma ya zama ba ta faru ba domin Allah ya ce wallahu ya ƙulul haq ya ce kuma ƙauluhul haq kuma ya ce wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa ba yadda za Allah ya faɗi abu ba bai faru ba da haka in dai Allah ne ya gaya wasi da Abdulkadir cewa wannan matar za ta haifi namiji to dole namijin za ta haifa da ku aka samu akasi to lallai wannan ya nuna ba Allah ne ya faɗa ba

malam da Allah ya saka da alheri da wannan gani da yayi kuma ya sanya shi Amin amin amin. da zo a kan ya ji magana ta magana ba ba galibi irin waɗannan abubuwan ba su da su da ya aiki za su yi yana kashe kuma abin da ya kawo shi da shi da kashin da ya kashe da shi da shi ya karatu shi na ma ya saba yin waɗannan shi ya sa ta ga shi da za ta yi da malar malar malar da wace maza duk ya faɗa ya ce Allah ya sanar to yadda aka san abu kan ya ce ya yi faɗa to idan Allah ya sanar da ku za a yi ku abin da Allah da sanar sai ya saka kaga wannan kana tura ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da yadda ka abu da ya sanar kuma ka ko amfani nan wannan abin da take kula nan kawo a cikin wajen inda ne ba yi babban karatu ba sabida wani abu ne da sani shi ne wato shi yau that you could provide. Akwai wani abu da wannan wannan da fana wanda ya fi cewa ba da zai ne yau da ya iya tsari wani abu da sai Allah ya gobe a wannan ma kamar a maganganun da ya yana ya sama wa maganganun da ya da shi don sabi da shi yau da ¡Guau! ga wannan gaskiya kalubale bai kamata a ce kamar su dan wanda kuma yana da wata martaba to shi dan ya faɗa da kansa cewa ana kuma a kada shi ne kudurin kudurai na duniya ta bai. tattaki su Allah ya saka ma da alkhairi wato abin da ka faɗa game da shi malam Ridwan da ya sauka cewa da wannan ma kissar tukuna da ya faɗa ta si da Abdulkadir Jilani da ya gaya mana littafinta saboda 'yan uwa su amfana kuma dan a bawa ilimi haƙƙinsa kuma muna kira ga 'yan uwa na ɓangaren tijjaniya wanda za su rinka shigowa wannan tattaunawar da Allah duk maganar da za a faɗe ta ya zama akwai reference akwai littafi saboda mu ma karantowa muka yi a littafi muka tsaya muke tattaunawa to da haka duk wanda shi ma zai faɗi wani abu wajen abin da muka karanta to ya zama da littafi ya ce a littafi kaza an ce kaza musamman shi kaga ɗan tijjaniya ne don mai adalci kuma maganar da ya yi a kan ‘yan ƙadiriya ya yi domin si da abdulkadir jilani shi kuma ba ƙadiro ne to kaga don ai musu adalci su ma ya kamata a ce da ya ce shi da abdulkadir gilani ya ce kaza to yanzu kaga ya jefa faɗan kansu to amma ya kamata ya zama ya yi musu adalci ya ce a littafinsu na kaza to Allah ya sa mu dace hmm. Tana da ba komai malam kaki su a bari wannan a taro a hankali ilimi zai nuna hmm. don dai aiwa kowa adalci to kowa in za a yi maganarsa a faɗi littafi don ta yi tsula gaba a cikin tattaunawar su ma 'yan ƙadiriya za su shigo kaga in sun ji wannan maganar za su ga kamar an soke su to don mi musu balansin shi wanda ya faɗi wannan magana yanzu mu kawai mun ji ta ne daga bakinsa kan titi idan yana so ta zama mai ƙarfi to sai ya gaya mana littafi don mu je mu duba don su ma 'yan uwa 'yan ƙadiriya su sani cewa shin maganar akwai ta in suna da amsar kuma bayarwa in akwai ta to su ma sai su shigo su amsa in kuma babu to mun san ma maganar kwata-kwata ma ba ta da asali da haka ba sai an ma ba ta wani mahimmanci ba. Hmm.

to ba lamba ka kenan ba yan ah. yan um, yan tarika ke gidan wancan lamba ba an kulle shi a'a kulle babu wancan baya kai an kulle to ga shi muna jira zan ba da wani minti biyu zuwa uku haka in ba in ba kira ba shi ba ya dasa mana aya mu dasa aya nan mu kare shi sa bangaren tarika kawai muke jira mu ka tuntuwar kira amma kamar malam walma ya ce ba shiga karatu ba eh yanzu kawai magana muka yi akan me littafi dan a san waye shi da kuma alakar wanda zai yi magana a kai da kuma akan abin da zai yi magana a kai din to wannan bishara fage ne da lallai ana buƙatar ta kafin a shiga littafi ka san ma wane ne mai littafin kuma in ya ce wane ya ce me sa da wanan sannan kuma akan me zai yi magana wannan yana da muhimmanci sannan ina yi wa ‘yan uwa nasiha malam Muhammad baki ɗayan mu mu ji tsoron Allah mu nemi shirya a wajen Allah mu buɗe zukatanmu ba mu buɗe wannan darasi don mu cutar da wani ko mu musguna wani ko a gaya wani bakan magana ba Allah ya gani muna so ne gaskiya ta fito kuma kowa ya fahimta gashi dai dama an bayar a madadin kowa ya koma baya yana ta gunguni ko yana ta wani abu to ya fito kuma daman wannan karatu kalubale ne muka yi wa junanmu baki ɗaya daga dukkan ɓangarorin mun ce musu su su fito su sa littattafansu su karanta wa mabiyansu don su ji me ke cikin littattafan mun yi wannan kiran ba ɗaya ba babi ba sun ki mu ma sai suke cewa akwai littafin muƙudud dariya ba ma karantawa to tun da haka ne yanzu gashi mu taru mu karanta littattafan baki ɗayan mu a tare da juna don wannan karatun ba wai ni kaɗai nake yi ba dukan mu muke yi idan na fassara wani abin da ba daidai ba kowa yana da haƙƙin ya fito ya ce wannan fassarar ba daidai ba ce yanzu kaga kamar a sakamakon yau walillahi alhamdu kenan kowa ya yadda da fassarar da na yi ba wanda ya tuhume ni a ɓangaren fassara ba wanda ya ce ga wani abu da ka faɗa ba daidai ba ko ga wani abu da ka fassara ba haka ba ko ka ja baƙin ba haka ba to haka muke so karatun ya ci gaba to tsakaninmu da Allah mu ɗalibai masu neman shari'a in dai har annabawa za su rinka roƙon Allah ya ƙara musu shiriya ya tabbatar da su akan shiriya to mu muka fi buƙatar wannan ya tabbata a hadisin bukhari na Aisha tana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama duk dare in ya tashi zai yi sallar dare addu'a da yake buɗe sallah da ita yana cewa Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatirar samawati wal ardi alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim kuma gashi nan a sallah kullum muna faɗa ihdinas siratal mustaqim to inda gaske shiryan muke nema to wannan shine abin da ya kamata mu yi mu buɗe idan basira mu buɗe zukatanmu da kyakkyawan niyya mu nemi shiriya a wajen Allah kuma mu duba hujjoji da dalilai na shiriyar don mu amfani da su. Ubangiji. mai magana sunan karar wani bangare wani to shi ke nan duniya na sauraron ka bangaren tarika wace daga ciki ranakun da ake yi ran litani. duk haka karfe eh, tara daidai daidai daidai agogon Najeriya. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Shi ya nemi gane lokacin da ake karatu kawai. To to ba ku. Wani bai fito ba, shi ne shi da sa'aya. Ba wani na bugowa. Assalamu alaikum. barka mai magana to daga na kuma wani bangare to duniya na sauraron ka muna sauraron ka na'am shin a a a a a a a baro aiki ka kan maudu'i mutum iyayen manzan Allah ba yau ake yin sa ba eh muka gayyace wani shi Allah iko Allah ko yana masa ranar tambayar wani kila bai saurari karatun ma da ake ba yanzu kawai ya shigo hmm. wataƙila da ya ganka yana tsammani ko ranar irin tambayoyin da muka saba yi hmm. amma ah, mun doki mun duba mu doki na karshe bangare ya izara ku ya mun kulle layin shi ta bar doki na karshe har wai warke shigo ba minti biyu sha ce da muna addu'a to ba komai eh minti hmm, minti biyu zan jama'a ku yi hankuri a dangane da rabon nan da muka yi nan kan karatun malami kawai karatun malami kawai idan malam ya zo karatu wurin da muka raba nan amma sauran karatuttukan mu da za mu yi wannan lambar da kuke da shi shi zai yi aiki wanda ya dace karatu littafi biyu ne shi sa muka kawo wato lamba biyu shi sa ku yi hakuri mabiya dangane da rabon lambar mun raba shi ne kan karatun shi malam kawai ranar litani sauran karatukan da za mu yi lambar da kuka saba kuna da shi shi za mu yi aiki da shi shi yasa ku yi hankuri kan karatu malami malam har wani wani bai bugu ba ina ga mu zuwa mu aya to malam muhammad ina so in yi wa yan uwa waɗanda suka ba da gudunmawa godiya sannan kuma ina so in ɗan yi mana wani tsokaci duk ɗan uwan da yake so ya shigo ya ba da gudunmawa idan yana so ya jawo wani nassi ne na wani hujja ya ƙarfafe mu da ita to in a littafin jawahirul ma'ani ne ko a littafin uqudud durriya to kare mu yayi hakuri, saboda kada ya ja hankalin mu zuwa wani abu ba mu zo kansa ba kuma alhalin za mu zo idan an ce za a yi haka to karatun za a rikita shi tunda dai wannan littafi guda biyu muna karanta su to in Allah da in an yi hakuri komai za mu zo gare shi daki daki to wannan kenan sannan abu na biyu malam Muhammad dangane da kai dan a daɗa tabbatar da adalci yanzu kaga wannan makon tun da layin yan izala shi ka fara rufewa to sati mai zuwa kuma layin yan ɗariƙa shi za ka fara rufewa su zama yan izala su ne a ƙarshe to shi ma a kula da wannan dan a wa kowa adalci a yi balansin Allah ya sa mu dace na ina kan lokaci ya riga ya yi ba mu wuce lokacin na gan mm. na ba mu kalman ka ko kalman dai to Allah ma shi shi muna to Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya kuma ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya bamu ikon nisantarta ya ubangiji duk abin da muke yi in dai ba shi kake so ba ba shi ne ka aiko annabin ka da shi ba ya ubangiji ka canja mana da wanda shi kake so kuma shi ka aiko annabin ka da shi wannan shine abin da muke wa kanmu addu'a kuma muke wa dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa kuma ka ba mu ikon eh, samun ka.